بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وطاعة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن المصيبة لا تنزل ولا تصيب أحدا إلا بإذن الله وإرادته يقول تعالى في محكم التنزيل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال رب العزة والجلال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وقال تعالى في القرآن العظيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون روى الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عمرو البعاث رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عباد الله هناك أمور تسبب وقوع الفتن في الدنيا وهي كثيرة جدا ولكن ترجع كلها أو معظمها إلى مخالفة أوامر الله عز وجل ونواهيه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقد أخرج الإمام إمام, إمام الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم يقطوا ولم ولم يقطوا عهد الله وعهد رسول صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا بعض ما بايديهم ولم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل عليهم بعثهم بينهم اللهم لا تاخذنا بما فعلنا يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله كشف الضر وكشف المصائب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واستنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون اعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه إذا أذت المصيبة والبلاء لا يكشفه إلا الله وهناك طرق ووسائل لرفع البلاء والمصيبة عن الأمة منها أيها المسلمون الاستغفار والتوبة روي أن رسول الله قال ما الذي بالاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومنها أيها المسلمون تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومنها أيها المسلمون ومن أسباب رفع البلاء للأمة الصدقة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل وترفع مثل السوء ومنها أيها المسلمون الدعاء الخالص لله عز وجل قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومن الأدعية ومن الأدعية التي ترفع البلاء دعاء نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ودعاء ذنون عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومن الأسباب إخوة الإسلام والإيمان التضرع إلى الله عز وجل قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرؤون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن كفت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ومنها أيها المسلمون صنعوا المعروف إلى الناس وهذا من أعظم السلاح لرفع المصيبة والبلاء للناس يقول تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعن إخوان المسلمين في كل مكان المصائب والبلايا والآفات اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kuma mu tana magana akan cewa duk abin da kaga ya faru na musibobi da wasu jarabobi duka daga Allah ne kuma an yi wa'in suka yi su inda aka wuce kuma sun bi sun wuce sun tafi sai dai su masu imani ko duk abin da ya zo bai zama sabo gare su ba sun ji iri na ya wuce nan hanyar da aka bi ga waina suka wuce su ma wannan hanya suka ya kamata su bi don Allah ya ɗauki wannan musiba ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa duk abin da kaga yana faruwa kasan mu nan yana da alaƙa da abin da hannayen suka aikata Allah subhanahu wata'ala ya ce ma asabu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a babu wata musiba da take samuwa a cikin ƙasa ko a cikin kawunan kwata tana cikin wani littafi tun gabanin a halicce ta kuma wannan mai sauƙi ne ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin wata aya yake cewa babu wata musiba wacce ke samuwa face da izinin Allah sai da yarda Allah da nihi da kaddarawa ce amma kuma duk wanda ya imani da Allah cewa wannan abun daga Allah ne ya mai da ɗaukake abin nan daga Allah maɗaukakin sarki wurin Allah to ya haɗi kalbahu Allah yana shiga zuciyarsa Allah sai yi zukatan mu ya fi yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya gaya mu annabi ne yayin da kafirai suka yi mai kace suka faɗa mai miyagun maganin cewa za su halaka shi za su yi sai Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu lan yusibana illa ma Allahu lana har abada babu abin da ke samu mu sai abin da Allah ya rubuta muna duk abin da ya same mu ko aka kashe mu ko aka shi dukiyoyin mu ko aka yi kidnapping din mu to wannan Allah ya rubuta Allah ya san da wanda ya rubuta wannan zai same mu tun kafin a halice mu a cikin duniya huwa maulana Allah shine majibici al'amarin mu kuma wa alallahi falyatawakkal mu'minun mu'mine su dogara ga Allah babu abinda azga mu'mini illa ya dogara ga Allah duk abin da ya so mu'mini ya san komai da take ga Allah zai koma ka dogara ga Allah ka samu lada ga abin zaka samu zai same Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu ya rubuta ya rubuta hadisi da isnadi har zuwa ga Abdullah bin Amr bin Az Allah ya ƙara masa yadda ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya ƙaddarta abubuwan ƙaddarawa tun gabanin Allah ya harci sammai da ƙasar shekara dubu hamsin Allah duk abin zai faruwa duniya tun daga wurin har ƙarshen da Allah ya riga ya rubuta ya gama Sabu-ka duk abin da yana faruwa ce daga wurin Allah madaukakin sarki ya ku bayin Allah akwai wasu al'amurra wanda suke sabbaba faruwar fitintunu a cikin ƙasa ko ina ne a cikin ƙasa ko inda musulmi su ko inda ba musulmi suke ba abubuwan suna da yawa kwarai da gaske sai dukkaninsu suna komawa ne zuwa ga saba umarnin Allah da kuma saba hane-hanen da ya yi umarnin da Allah ya yi ya ce a yi ya zan ba a yi ba ko ya ce a bari ba a bari ba mafi yawancin musulmi suke faruwa suke jawo waɗannan abubuwan suke tashin hankali sauransu ba shi yiwa yan uwa musulmi Allah ya aza doka a ƙibi kuma ba mutane sun zama lafiya Allah madaukakin sarki al'ada ce duk an ka taɓe shi yana ɗan zungurawa kaɗan don mutum ya gane cewa ya tafi Allah ya sake dawowa ya ku yan uwa musulmi su wata ala ya ce wa ma hukun min musibatin fa ma kasabat aydikum duk abin da ya same ku na wata musiba ta dalilin abin da hannaye ku suka aikata ne wa ku an kasi kuma Allah ina rangwame suna ɗage ƙafa da yawa daga cikin wasu abubuwa wata aya Allah maɗaukakin sarki ce da Allah ina kama mutane da suka aikata da ba a barin kowa kowa an da shi ya ku yan uwa musulmi Imam al-Hakim ya rusa hadisi da Imam al-Baihaqi da isnadi zuwa ga Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda yace wata rana manzon Allah ya fuskanto mu sallallahu alaihi wa sallam sai yace ya ku taron muhajirai abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su kuma ina roƙon ƙarin Allah kada ya zan su riske ku ko da suka zo su isko da kun mutu kun bar duniya manzo Allah ya ce alfasha ba taɓa bayyana ba cikin wasu mutane da dai har suka bayyana zama ta zama ta zama gare gari kowa ya san ana yi manzo Allah ya ce face alloba ta kashe kashe da mace da ciwar wata ciwo iri daban-daban wanda ba a taɓa samu ne inda an kai to ba ya faru manzo Allah kuma yake ce musu kuma ba a taɓa tauye ma'auni ba idan aka ce ma'auni na awon abinci ya shiga na awon yaji ya shiga na awon man fetur ya shiga duk wani abin da ka san aunawa ake yi ko a auna da nauyi ko a auna da sili ko a sa cikin a auna manzon Allah ya ce ba ta sauye ma'auni ba sai an kama mutane shekarun fari da kuma tsananin abubuwan dawainiya. ya zan ɗawainiya abin za ka za ka saye abin da ka yi ƙarfi da ya zo ya ƙarfin ka wanda da albashin ka in ka tsere shi ka sai sai ka rage wani abu yanzu kuma sai ka tsere albashin ka ka sai ka sai ya kare kuma a gama ba gama ba gama sai a rasa ka sai ba Wani shi ka tuma shirin ma'una tsananin ɗawainiya ya zan ɗawaini yadda ka ɗauka da ka ɗauki ta gidanka ka ɗauki ta wasu ƴan uwa yanzu an waye gari har ta gidanka masu da gare ka wannan shi ka tuma shirin ma'una tauye ma'auni suna kawo irin wannan kuma yana kawo zalunci shugabanni idan ana tauye ma'auni zalunci shugabanni zai bayyana akan ku saboda ku kuna za ku Ƙoƙarin ganin kun kare kanku daga sauyin ma'auni to ba ku ba to Allah sai ya zama ku shugabanni azzalumai ko da ana son na kwarai sai sai su lalace saboda ku har lalacewa Allah kai mana kariya sannan manzo Allah ya ce ba ku saba ba kuma mutane ba su saba kawai abin da hana zakka ba fati an hana musu ruwan sama sannan manzo Allah ya ce ba don dabbobi ba da ba ai muku ruwa ba sannan mutane ba su taɓa walwale alƙawalin Allah da alƙawalin manzon Allah ba sannan ya zan wato fati Allah ya rinjayar da wato makiyansu a kansu idan aka samu sai walwale alƙawali alƙawalin Allah da alƙawalin manzon Allah za a rinjayar da makiyansu a kansu ya zan makiyinka ya toshi ma gwalo ya ga makiyinka ka shiga matsala ya a kallon ka shiga matsala ya ma dariya to wannan daga cikin abin da walwale alƙawali ke kawo wa yaku bayan Allah manzo Allah sai kuma yake cewa ko mutane ba su kasance suna wato ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba fati Allah maɗaukakin sarki ya sanya yaƙi tsakaninsu ya barki inda duk yanzu ba a hukunci da hukuncin Allah to barkewa sai yaƙi ya barke tsakanin su wasu wasu ba a kufin bayyana hun muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi muna kariya Allah ubangiji ya kare ya ku yan uwa musulmi ku sani lalle babu majingina babu mazauɗa daga azaba Allah sai kuma wazare shi idan musiba ta sauka ko wani bala'i ya sauka babu mai kure shi in ba Allah ba akwai hanyoyin da ake bi domin ɗaukake bala'i ya ku yan uwa musulmi daga cikin su akwai istighfar da tuba neman gafara Allah da kuma tuba zuwa gare shi an rubaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce duk wanda zai istighfari Allah zai sanya masa duk wani damuwa sai Allah ya masa ya sanya waraka da gare shi. duk wani kunci sai Allah ya sa mafita saboda in muka yi ta istighfari da Allah ma tuba zuwa gare shi Allah zai yaye mana wannan musiba ya ku yan uwa musulmi daga cikin hanyoyin da ake samun wurin kurege musiba akwai taqwallahi azza wa jal ta hanya aikata umarnin Allah da kuma nisanta abubuwan da Allah ya hana subhanahu wa ta'ala yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dole tsoron Allah mana ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya masa mahita ga duk inda duk abin da ya samu kanshi wannan aya tana da asbabun nuzul wannan malamin tafsir suka kawo cewa yaro aka kama na musulmi yana hannu arna sun shiga damuwa manzo Allah ya ba su da su kan karanta haula wala quwwata illa billah sai gashi Allah madaukakin su kuma su tsoron Allah suka ci gaba da yi kuma suna jin tsoron Allah sai Allah su kuma tsoron kenan wannan ya gwada idan muna jin tsoron Allah kuma muna la haula wala quwwata illa billah Allah madaukakin sarki zai mana maganin wannan musiba sannan bayan haka ƴan uwa musulmi akwai yin sadaka kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato lalle sadaka tana buce hushin ubangiji ko Allah ya fushi da mutane ya dinga yana musu musiba da bala'i idan suna sadaka Allah na sassanta musu Allah ya dauke musu wannan musiba da gaskiya wa musu akwai addu'a mai tsalki tsarkaka addu'a wanda za ka yi cikin dare babu kowa da kai sai Allah kai dai ka numfashin ka cikin dare babu wanda sai sai Allah madaukakin sarki kana roƙo ne to Allah madaukakin sarki na jin roƙon bayan ka ya ɗauke musu wannan musiba ya ku yan uwa musulmi Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani yace ku ya ce ku roƙe ni an samu ku sannan daga cikin addu'o'in da ya kamata mu yi akwai addu'a annabi Allah annabi ayyub da ya shiga matsala rashin lahiya ya ce rabbi anni niyyar yadnur ya Allah cuta ta shafe ni ya Allah shiga cikin matsala wa anta arhamur rahimin kai ne mafi tausayi masu tausayi ya Allah ka yaye mini daga cikin addu'o'i akwai addu'a zinnun annabi yunus alaihi salatu wassalam ya shiga cikin cikin kiyi kwana uku ko sati biyu yayi ta addu'a ina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce duk wanda shiga matsala ya karanta wannan addu'a sai Allah ya tsada shi bayan haka ƴan uwa musu daga cikin asbab akwai kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki mutum ya turmuzar da hanci ne ga Allah ya gwada shi ba kowa na nuna ma Allah babu wanda ka iya doke wannan musiba sai kai Allah mun kasa shugabanninmu sun kasa jami'an tsaro sun kasa duk mu Allah mun kasa Allah ba mu iya dauke mu musiba sai kai idan mutum na wannan kaskantar da kai to Allah madaukakin sarki na dauke wannan musiba da ake cikin ta yaku bayin Allah subhanahu wata'ala ya ce ka mu aika zuwa ga ummu su gabace ka amma suka suka kiyin aikin da aka samu Allah ya ce mu kama su da cuta da rashin lafiya da matsaloli daban-daban don su kaskantar da kansu Allah ya ce me yasa lokacin muka aika musu musibar mu da mu da talauci ba su kaskantar da kai ba Allah ya ce dalili shine zukatan su ya kashe kuma shaidan ya kawata musu ayyukan suke aikatawa shi su rike dawowa yan uwa musulmi duk wanda ya dawo ma Allah ya kaskar da kai Allah yana yaye masa sannan bayan yan uwa musulmi akwai aikata alkhairi sana'il ma'ruf shine ka aikata alkhairi kai ma yan uwanka kai ma makwabtanka kai ma bayan Allah miskinai kai ma mutanen da ba su da gata ka tai asibiti ka tai ka diba gari. a dinga zuwa makabarta ana yin addu'a gare su ana zuwa asibiti ana ba su abinci ana musu alkhairi wallahi irin waɗannan wasu na sa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki mana musibar da muke ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rahmatallahi qaribu min muhsinin lalle rahama Allah tana kusa kusa ga masu ihsani duk waɗanda ke ihsani Allah zai kalle su da rahama sun kalli na ƙasan su masu matsala su kuma suna cikin tasu matsala sai Allah ya yi musu saboda ka yaku bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce hal da jazaa'ul ihsan illa al ihsan babu abin da sakamakon kyauta kyautawa kun kyautata abin ko zan kyauta muku hanga kuke ciki zan yaye muku saboda ka yaku bayan Allah mai ta roƙo Allah mai ta aikata wannan abubuwa don mu samu yayewa wannan matsala babu shakka yadda laburan suke zo muna a nan cikin ƙasar ga wallahi muna cikin matsala wadda babba abinda zai ka hishe mu shine du'ai sannan akwai kubra ta yan wa musulmi wato basurar zaɓe yana magana cewa ƙasashen wato na kudu sun yi mu ba da goyon baya wurin yanka katin zaɓe wanda ya haɗu wata jiha cikin jihohin kudu mai lokal gamman takwas ya ce cikin ɗan lokaci an yi ƙuri'a wajen dubu goma sha biyu ga ta an sako an riga an yi ta riga tashi da ta wuce amma kano ko dubu ba su kai ba wanda yake irin waɗanda abubuwa yake gaya mana ƙalubale shi ya ga abin da ya gani yana ƙoƙarin kwatanta ma jama'a amma kuma har yanzu mutane sun kasa ganewa ya ce kamata a yi a yau tururuwa yadda muke da yawan nan a kwasu mutanen ƙauye a taimaka a kawo su a yi musu duk wanda ya cancanta ya so a kawo shi a yi mai amma sai ga mutanen baya baya baya baya suka yi yace sai lokaci ya kure an tayi rushewa za a yi sai ga mutane suna tuwa suna dandazo a yayin da su ma'aikatan ba su yin aiki yadda ya kamata saboda ka gaskiya ya ja hankali kwarai da gaske cewa mutane su halkawa duk abin da aka san a yi muna ba a iya muna yan an ga yawan mu yana nan kuma hakikata yana nan amma lokacin da aka gano yawan mu cewa ɗaya muka yi mana da yawa amma kuma an ba ga na'urori ba a ga yawan namu ba kenan ba mu fito ba wannan shi zai sa duk abin za a yi muna a yi muna saboda ka ya bayan Allah muna cikin kalubale kwarai da gaske ya kamata mu tashi mai ko Allah kuma mu ɗauki duk abubuwan da ya kamata mu ɗauka na matsayin wato kariya ga yawan musulunci mu gabaki daya wallahi yan uwa musulmi ya kamata mu muna wannan jawabi ne wanda shi kai ne abun kowa suna yawa wanga bayan cikin jami'an cikin jami'an aikin da kuma hukuma amma kuma mutane har yanzu sun kasa farga cewa a hito a hito a to a yi katin ka wanda ka so a canza mai wani wuri a canza mai wanda ta ta riga ta lalace a sai a sake mai don mi saboda unhwani na ranka saboda haka ya ku bayan Allah wannan kamar sanarwa ce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo zama lafiya cikin kasan mu duk wata musiba da muke fama da ita Allah ka dauke mana ita ka ba mu zama lafiya a cikin kasan mu ya Allah ba mu arziki mu ya mai albarka ya ubangiji sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika muhammad qumu ila salatikum yarhamukumur rahman Thank you. الله أكبر الله